تعالى هي عبادة بالأمر لا بها والنفوس فذاك للشيطان حكم الله ainihin shi ne ibadatun yi masa da'a shi ne hakkinsa ba kuɗi ta su tara ka kai masa ba yi masa tsara amma kuɗi kuka tsara nan tsakanin ku za ku kashe su ku za ku yi amfani da kayan ku amma shi abin da yake bukata yi masa da yi eh, na yi ka bari na bari bil amri da ainihin umarni la bi hawa bil da umarnin da yi ana bin Allah ne da wannan umarni da yi la bi hawa ba da san rai ba sai yanzu muka zauna muka tsara mauludi muka tsara mako kaza mako rawar muka tsara makon hijabi kuma da dubu muka tsara abu da umarni zan bauta Allah na zan in jami'a bi hawa bi hawan la bi hawan fosi fa za ka li shaitani wannan ibada da aka yi da san rai wannan ta shaidanci li'annana na'budu Allah domin muna muna da'a ga Allah wal ibada ta haqqun lakin na abuduhu bi amrihi la bi hawana muna bautata wa Allah da umarninsa ba da abin da mu take so ba walau kanat al-ibadatu bil hawa inda ibada da yadda rai take so ne la asbaha nasu yau da mutane sun waye gari fi fawda don wani zai so a zauna wani ke a zai a ne ke zai wani ya zai tanta su duk a tsaye bai masa ba duk a zane bai masa ba ce ni yadda nake so rage su tsaya rage su zauna wani ya zai ce wasu su yi ruku wasu su zauna wasu su tsaya to hawa in aka ce kowa ya zauna inda yake so to arziki sai ku ya zo nan ku duba misali ko gona muka je aka ce kwa kama ake inda yake so ko ku ga har ya zo banda ba ma maganan ba za a ce nasara ba arziki ya zo dole a haɗu aure guda ɗaya kada araba لأن كل واحد يهوي عبادة دون الأخرى كل واحد ينافن عبادة ليس موت عبادة والعانى أينزلنا عبادة الله تعالى يختلف الناس فيها قاعد الله تبارك وتعالى mutane na faɓa ne a cikinta fatajidul ibad ina magana al'ana wani magana ke so ce ko yanzu ibadatullahi ta'ala yaktalifu an-nasu fiha imam yusalli bil jama'a فتجد الإمام يصلي بالجماعة فكفاني بل صلى دمتاني ya يقول أولت da ya ce an tsawaita tsakani da Allah wannan sallar ta yi tsawo wasani ya ƙula kafafta wani ta shi ya tsaki wani wace da sallar ce ni da na san ne ban bi shi ba ni bari je ban sake sallar sa kuna sallar haka ba ta ce bi shasha sham sham jama'a ba muna son ne Allah ya biya mu ba a irin wannan sallar Allah zai biya mu ya hasala a zauren والثالث يقول تقدمت في الإقامة كفار إقامة كأغبات إقامة كافي أنغبات دا إقامة كافي دهو أي تأكم فقط والرابع يقول تأخرت والخامس يقول تعجلت في الركوع كما في الركوع باك عبري ميتة في السجود to kaga yanzu wannan ne zai raba wannan faɗa a biyan wanne an ce wa sa'ad ibn abi waqas bai iya sallah ba sai ce eto eh ni dai na zauna da annabi tun a makka don yadda tun kafin a saukar da sallar nake amma ban yi yayin da na ga annabi na yi ina tsawaita rakan farko ina gajarta da ƙarshe wadda ce da ma haka muka san za ka yi da wannan shi ne tajiri wata tambaya ka ganin da isa a irin umarni da a gani na dama ya kamata a yi kaza ya kamata sun sai da ce to a gani mu bai kamata ba kaza kaza za a yi kaza kaza za a yi. Ko hmm? da irin nan nabi yake yadda aka umarce shi yadda ga annabi na yi haka yi shi kuma annabi ga yadda yake kai ma ka zauna da annabi haka yake ko ba gaba sau ta kanan wannan ne kaɗai zai maganin wannan rikici mu tsaya akan umarni والربي يقول والخامس يقول تعجلت الركوع والسجود والسادس يقول ننك أبطاتا بحضور دولي Hmm, go kana kallon mu kan zuba mu a masallaci wani mai kwashe takalin sai fice sannan kuma ya tafi ba zai haƙura da fice ba sai ya ce ba zan fara sallah a nan ba to kuma ba ka tsara sallah a nan ba an daina karɓar sallah wuri zai ɗauko ga lokacin da yake so a dinga sallah wahiyar ibadatu muhaddada ibada ba ta yan kwamiti ce ba sallah ba ta yan kwamiti ne ba min qabli min qabli shar'i fa kaifa law kanat ibadatu mataruka me ya zatonka da a an bar ibada haka ila ahwa'in nasi mu yanzu kusan za a ce ibada da muke da wata ta rage sallah a ce an bar sallah a ra'ayin yan kwamiti to hatta su karan kansu sai sun yi daban-daban a ruwa da za ga wannan masallacin ga yadda suka ajiye a dinga sallah wancan ya ce shi kuma ga yadda za a dinga sallah wancan kuma ce shi ga lokacin da za a yi sallah za ka mu jama'a mutanawwi'a la yankin an yattabi an nasu bayyawa mutane su bi ainihin eh, idan na abudullah bi amrillah za mu bi abota wa Allah ne da umarnin Allah kala rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu duk mutumin da ya aikata wani aiki da ba umarnin mu a aiki, an mayar da shi eh mu eh, shari'a ta kayyade ta shari'a ce ta sai raka hudu a azhar shari'a ce ita ce ai karatun azahar a boye shari'a ce ta ce ai da magariba biyu a bayyane ɗaya a boye muhaddada daga wajen shari'a yanzu kan ga misali a ce maka annabi ya ce duk wanda ya aikin da babba da umarni a kai ba an soke a shi kenan duk wanda yake da shugaba bayyawa a wani aiki kafin shugaban sai ce a yi kaza ba dama ka yi aiki ka gama ka ce wallahi ko ya haƙuri wallahi yana ga ya dace a yi kaza sai na yi kaza sai na yi kaza aikin kamar dutse don idan ana son mutane su tsaro wanda ya je zartar da abu sannan ya zo ya faɗi ya kamata a soke a ƙa'ida ya kamata a soke shi bai kamata a ce masa e ba komai kan aiki kafin ya zartar amma in yi je ya zartar ba tare da umarni ba wannan bai kamata a bar aikin ba ya kamata a dakatar da shi sai da kace imanin mu bai kai ba shi zama nan da muke magana ba gane ba yanzu kamar misalin a maka sai ga wani mutum ya zo da digarsa da kwalbarsa sai ya fara dafa itatuwa a nan ya zo da ruwa wajen tanka guda ya zuba a nan ya zuba nan kun san yanzu babu ruwa ya eh, yi kaza kaza me ya kamata a yi a cikin su tunda da umarni ba wannan ba sa abin da ya kulla ba kawai duniya ba mamaki ya gama ya wurin takarduwa saboda haka ne zai fara aiki a wani kuma dole don abin ya zama darasi ba dama ka zo kai sai da umarni in an ce kai kai in an ce ka kai sai zarafi ba to haka in dai aikin na ne ce to dole kafin a yi ka ba da shawara ba ku karar ka ni izini kaga kila da bayani a daɗa maka in babu bayani a ce ka yi shi a haka da ba mai zaton maza a yin a haka ba har ka tsallake Allah ya ka da alheri amma ka zo ka fara abun nan to in an jima zuwa za ka yi ka ce ma wurin haka ne to shi isa kaga to mutum bai san a yi masa haka a abu mutum bai san a yi masa haka a abu to kaga yaya Allah ba zai aula wance ah, eh? kofa katar da mai gidan ka zo ka samu mai gidan ka san mai gidan ko mai tsawon gidan kwamandan gidan ka ta ce yanzu nan wurin da bai yi ba bari a gyara nan ta ɗauko birkilolinta ta turo ka gana aiki ai kaga kullum sai kai fakin wata ta a waje sa na ga ya kamata a islam ana in ma baka san sakamakon ba ni ban gaya maka sakamakon wannan gidan ko ba daɗe ko ba jima sai safe tare muka gina idan ka zo da motar ka zaka tsaya a waje babu ne babu mai mm, take da suna kwalbati wanda za a samu wanda za ka yi haura da akwalarka ta shiga cikin gida shi ke na ranar kai, ka zo gidan ka tunda ana sa wannan to ta bincika waye mai sa ake wanke ke? mama su wane in dai kana son zaman ka lafiya ka ce to baka da bukatar shiga da wasu ma gidan ta kuma ka cire shi kalwar don ko ba daɗe ko ba jima wata rana sai ta ce gidanmu ne tare ka gina nan na gina nan kuma sai dai eh? a kwashe ba ba ma gaske ne yadda sun dafa aka kowace kwashe ba tana shi ne za ta kwashe yanzu zai gashe da Allah ji kan wani malami wato da dama yara ku dinga ba labari nake ba da ba zai auku a kanku da ku ba ku san abun ba da daman ku ku zuka san ku wanke suke ku kuna tsamman wani abun a bari kawai wannan abin ne ba haka yake ba Allah ji kan wani malami ya mutu mai shehi babba ne Allah ya taimake ne kuma an faɗi magana sunan sa bai bayyana ba surukinsa ne kusan duk kusan ɗawainiyan to amma sulki ana yi ne duk komai da komai ana ta tafiya tare sai da layin koyarwa shi ke nan sufal ɗin sai iwa babban ne sosai sufal ɗin sai iwa sulkin wayo ke masa cikin darussan da ake kaga mutane ba su iya kaza ba ba su iya kaza ba yanzu za a je hoto mai kake gani ko a buɗe musu wani ɗan ƙwarya tsayen darasi a dinga ba su kafin mutu ya tare su ma sai su mirgire su cimma sauran sai sarkin ce eh sai to amma muna ganin kai ika mata ka yi tunda gaskiyar kafin lokaci kafin mu kuma iya wannan darasin malam ba sai buɗe baki ba ike haka ake to shi kenan hama malamin da ya labari sai ya kira shi au sai a ah, principal ɗin ta hakan a gaba ko ina sai ya samu malami ke masa Allah ya gafarta malam wani ya ce zai bude wata makaranta wani aji za a dinga kaza za a dinga kaza a wannan hoto sai ce hmm, ashe ya kai wannan martaba yana shi zai karɓe makaranta saboda yana aure da yata ikira woshi dinga tura masa zagi daga sama a kasa irin na magunawa daga nake asalin shi aiki an tura shi nan abin na ke so ba wannan ke so a rayu ku gane cewa haka zuba ka kace muka je ka buɗe kaza wuri kaza asali ne wurin in din ya san abin da ke to ka zo ne ka karɓi wurin kuma ka fulan din yake za ka karɓa zaki. shi da kansa ya zo ya sani ci yake ci ma da yadda muka kwashe da wani ka ga abin da wani ne suna zaune suna harka tare shi wancan ma har gidansu ina zuwa shi wannan yaron ɗan masu kuɗi ne amma dai ya bar maganar harkar kuɗi a dawo karantarwa da haka aka kwashe ya sani shi masa sassau saboda sai da gina makaranta ana kwashewa kada in yi nisa a gane kowai amma ku ku gane karatun kawai a haka ka yi hattara in kana shugaba ka kabar ka kafa wani abu in kuma wani ice maka kai huce ka wanke take a kafa kaza a kafa kaza ba sai an gaya wa ba to haka da kafin ya zo ya ce maka ya zo ya ce wani ya buɗe karatu kai ka zo ka sami shi ka ce wani ya ce za a buɗe karatu ko kaza kaza kaza ka sani kaga zai kira shi sai ce wani a ce wani haka ba ka ce amana ta ce wani ka ce amana ba kai ka ce a buɗe ba ƙarya na yi ba amma kaka bari a tura ka saboda kanan wannan ba man amila amalan laisa alaihi amru na fa huwa rabbu to yana jin kishiyoyi ma sukan yi haka kishiyoyi su ma kishiya da kishiya yanzu nan kishiya ta yi kokarin ta sa kishiya yi kaza daga nan kaga kaza kaza yana son kaza yana son kaza wallahi ka ki meme shi wai yaya kaza riƙe joninki a kawara ki kika ba kika ba kika ba hmm, a waye gari ki hauka ki to abun da ya same ki wauta ki ta kai ki ba mata sun san har eh, mu ne ma suka fa eh, ainihin suka kori wata da aka auro ta da suka ganta kyakkyawa ce kuma tana da ladabi tana da menene tana da menene daga zan ta fahimta ta ce hmm, bai wa Allah sannu da zuwa yadda muke zana wurin manzan Allah muna kwafan abin da muke fafa ke ma Allah ya kawo ke mu sha tare to amma fa ga yadda ake masa yana son haka kawai yana shigo an yi shigo farkon zuwa san yi iso ɗina take ce a uzu billahi minka ila zo ku ta ce a uzu billahi minka ce inna lillahi wa inna faqada usti shi ne mai tsare da mai tsarewa kuma Allah ya tsare ki zo ki tafi gida za ka wa a'a ba haka na ke aiwana ba ta wa ba ce kawai to haka na kuwa ke turawa sai koma yi za ta ruku الله عبادة بالأمر لا بها والنفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذا حق الإله حق أبنجي تبارك وتعالى عبادته بالأمر لا بهوى النفوس وذاك للشيطان بيت صمتنا من غير إشراك به باع شركة به باع تاردا أن شركة به شيئا لقومه هما سببا نجاة أيوة الله طاعة نفرقه أبا الشركة أنا بيه فهبذا سبباني ما دلا دواء إنا سببا بدأ لأننا عين تعبده آه، لأننا نعبده إخلاصا له مو منا بوتا تاوى الله كيبي منا كيبي شيدا بوتا وامتثالا لأمره أي وتد أمانيسا دون إشراك ولا بدعة هذاني هما السببان المنهيان wa'ina suna hanyoyi guda biyu masu tsiratarwa wa rasuluhu wa hawal mota huwa qawluhu ma'qulu id huwa sahibu ta ga wanda ya tambaya shi da zuci manzonsa shine ake wada maganar manzo shine abun kamawa idan huwa sahibul burhani وقوله وقوله المعقول إذ هو صاحب البر أي آه، صاحب الدليل لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مطاع في أكيد وأمره مطاع أمر منك أكي وطاع آه. والأمر منه الحتم لا تغيير فيه في عند ذي تقل وذي والأمر منه أمرني دجمان الله الحكم دولني لا تخير فيه بابائي بابائي إن ذي أقل أو لمي هنكل وذي إيماني أو لمي إيماني يعني أن الأمر من الرسول حتم أمرني دجمان الله دولني يلزمنا قبوله شيء شيء أي يلزمنا العمل به أي كده يا وجب غريمه إن كان واجبا أو مستحبا وإن كان العمل به تطوعا ودا أيكي ده شيء مستحب أما دولة لكن قبوله واجب ko da sun yi umarni da ita to yin aiki da ita wajibi ne eh, duk da nafila ce ba ku aiki da ita ba wajibi yadda da ita wajibi ne wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama la takhayyara fi magana annabi ba zabi eh wa qawluhu rahimahullahu me mai baitin ne la takhayyara fi أي لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما كان لمؤمن بيك ما تدعون مؤمن نمزي ولا مؤمنة قوة مؤمنة مشي إذا قضى الله ورسوله أمرا in Allah da manzonsa sun yi hukunci an ya kona lahumul khiyara su zama za su zaɓa ko su yi ko ka su yi amma dai wannan ba ta da littafin ta ba nara lilmomini babu zaɓe ga momini wa lilmominati fi amrillahi wa rasulihi من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالصبر والميزان من قال قولا شو اللي ولا يفعل وتمغنا غيره بتاع النبي با قمنا على أقواله mutsaya kan maganganunsa kabbis sabari da bincike wal mizani mu auna shi da alkur'ani ko يعني أن من قال قولا غير قول rasuli wanda duk yi magana ba da annabi ba fa innana naquma ala aqwalihi bisabri za mu tsaya da bincike kan maganganu sa wal mizan in wafaqat qawlan rasuli wa hukmuhu fa ala ar-ru'us tushalu tijani aw khalafat هذا رددناها على من قالها من كان من إنسان إن وافقت تند مني بيسكي إذا ما كان أن ذاتي ده قول الرسول وحكمه ما كان أن تداتي ده حكم النبي فإذا ما فعل الرسول فعل الرؤوس تشال كان كاين أكل هل كي جانب saboda ne an kai ne ake lullubi wannan magana sai mu lullubi da ya mu dauka mu yafa ta kawai ta yi mana eh <laughs> kulli aka dai hatta za ka yi maganin sanyi eh ban da wannan lullubi yanzu ina maganin sanyi daga wani ma lullubi zai ba don yi bacci ta ga aina da amfani kenan ko ka tsinta ne kamar kobe معقل البدر في جام بقو بيني با استلاهي نيكو يكوكو مجازي أو خالف هذا ردناها على من قالها كون مجانا تفابا سيمو ما يدعي تكم وان دي فريتا من كان قوة نيشي من إنسان ندن أدن يعني إن وافقت أكوان غير رسولي idan maganganun wanda ba manzon Allah ba ya dace a kawalar rasuli da maganan manzo wa hukumar rasuli da hukuncin manzo fa'alar ra'osi to shi halu ai ga makan kauna ake da zubi yani tuhumalo, za a ɗauki magana wa turfa'u a ɗaga ta sama kafijar idan rafa'ana kaula hadal alim za mu ɗaga wannan magana ta malami لأنه وافق قول الرسول ولذا وضعناه على رؤوسنا في مثنى الحب كالتيجاني لكن إن خالفت هذا إن بنا ون تصابى أي قول الرسول وحكمه رددناها على من قالها ونقوى أيا كان قوى من إنسانكم hatta lauka na ababakar wa umar Allah kuma kiyaye su suka da su saba ba fa kaifa biman dona huma ya wanda ba su ba ya yi sakai ko wanda ke kai daɗin sa kun saba da shi ne yanzu ba fa ganin malan shi wanda zan an yi baiki da ana yi isa sai da haɗe nake ai ba lacca ce ba in ji wani lakta ne kada a tafi a ce to ka tara ko da ta ana haka ke wannan ka tafi za a yi maka so a kano sai ka je ku wannan wane da hutu ina za a je ba kwana ɗaya ne ba